majalisar malamai ta ƙasa ce ta bakin sakataranta ta bayyana wuraren da aka gautan a jihohin zandar da difa da ke gabashin ƙasar ya ce al'umma musulmin nijar za ta gudanar da bikin karamar sallah a yau alhamis da ke zama ɗaya ga watan shawal hijira 1439 wanda ya daidai da 14 ga watan yunin 2018 don haka majalisar malamai ta ƙasa ke fatan za a yin bukukuwan lami lafiya jim kaɗan daga nan watan firaminista birgira fini ya yi jawabi ga al'umma yana mai cewa godiya ga allah da ya gwada mana wannan rana bayan share wata ɗaya na ibada fatanmu allah ya karɓa duk da cewa 'yan ta'adda sun kai hari a difa tare da kisan bayan allah a cikin wannan wata mai girma akwai haske sosai ga samun zaman lahiya ba ma a nijar fa lura da yadda trump da kim jong-un suka fara yin sulhu na kawo karshen makaman nukiliya les présidents américains et nord-coréens. Salis Isa, Maradi Refi, Hausa.